الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والمنافقون والكافرون وكفى بالله شهيدا الحمد لله القائل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد سكي سورا رم لكم كلم عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 ga watan شوال hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da sha biyar ga watan shida shekara 2020 a ƙarƙashin wannan mu'assasa mai wannan suna ta ashabatul kiram inda muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na babban malami taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wanda wannan karatu reshe ne daga cikin ɓangaren wancan karatu ma'ana sakamako ne natija ne na abin da ya haifar kuma insha Allah mun ga wannan ita ce halka ta hudu salaf ɗin yan uwa cewa da Allah wannan program ɗin da ake yi a buɗe layi a kira da Allah suna roƙo a samar da yanayin da wannan karatu zai ci gaba a haka za mu ci gaba da karatun littafi yadda muka saba da mun gama wannan sannan za mu samar da yanayin da sau hudu a wata duk sati za mu yi karatu irin wannan akan wata matsala ko wacce take da alaƙa da wannan ko wacce ba ta da alaƙa da wannan sannan mu buɗe layi mu ba da dama mutane waɗanda suke da kira ko shawarwari su bayar insha Allah za mu yi haka a ah, wannan shine ɗazu wani bawan Allah ya bugo min waya kuma lokacin da ya bugo min waya na ji ya sa rikodin tattaunawar da zai yi da ni amma dai daga ƙarshe na fahimci abinda kuma ya ɗauka ɗin bai isa ya yada ba kuma in ya isa ya yada a cikin abinda suke kafa hujja da shi wanda suke amfani da hankalin wawaye to shine ya amfani da wannan duk da yana da ɗan ido a karatu yana so da Allah in masa bayani abin da ya turo bayan ya kira ne ita ce kalman ya yana so in masa bayani akan ya ƙazatar mai take nufi sai na ce masa a lugar larabci ko a wajen malaman hadisi wanda suka ruwaito hadisan sai ce duka na ce a lokacin larabci ya kazatan take nufi amma a hadisin da kai kake so in ɗauki wannan ma'anin in bashi shi abu salama na faɗa maka da ya ruwaito hadisi jiya ta hanya biyu shi ya ruwaito fasayarani fil ya shi ya kawo shi auka annama ra'ani fil ya kaza shi ya sake komawa ya kawo ruwaya daga abu katada ya ce annabi ya ce faƙadara alhaƙa dan ya fassara maka fasayarani fil ya kaza da ka annama ka ra'ani fil ya kaza ɗin sai na ga zai yi doguwar jayayya da ni sai na ce masa yana so mu koma kan ma'anarsa ta lugar larabci mu kyale abinda malamai suka faɗa wannan bangaren wanda na kawo malamai daidai har wajen guda goma wanda suka buɗe ma hadisin nan babi ciki har da al'imamu tirmizi don na ga za mu ɓata lokaci da shi sai na kawo wasu ayoyi a ƙur'ani na buga masa misali da su na ce masa da Allah faɗin Allah a suratul baƙara da ya ce wa zuribat alaihim az-zillatu wal maskanatu me az sai ce kaskanci na ce masha Allah sana a suratul ali imrana da Allah ya ƙara faɗa ya ce zuribat alaihim az-zillatu aina ma tuqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nasi da Allah menene kalmar zillatu a nan wannan yace kaskanci nace Allah da ya ƙara faɗa yace lil ladina ahsanu al husna wa ziyada wala yarhaqu wuduhum qatarun wala zilla nace me zilla yace kaskanci nace masha Allah nace Allah haka ya ƙara faɗa yace wal ladina kasabu sayyiati jaza'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum zilla nace me zilla yace kaskanci Na ce abinda Allah ya ce khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun me zilla yace kaskanci kaskanci sai na ce Allah maɗaukakin sarki haka ya ƙara faɗa ya ce fashi atan absaruhum tarhaquhum zilla zalikum al-yawm alladhi kanu yu'adu mai zilla yace me kaskanci sai na ce to yanzu faɗin Allah da ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin suna da kankan da kai alal mu'minina a izzatin alal kafirina yace ita ma azilla tana nufin kaskantarwa nace Allah ya ce qalat innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha وجعلوا أعزة أهلها أذلة ما أذلة إيتي كسكنشي نتي هكا فإن الله ديتي ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ما أذلة إيتي كسكنشي نتي فإن الله ديتي ومنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل سيما سئزة سنفتد كسكنتو kaskantattu mai al'azilla a nan wajen yace kaskantattu sai na ce su da Allah ina so ka fassara min faɗin Allah da yace wala tsara kuma Allahu bi badrin Allah ya taimaki ku a yakin badar wa an antum azilla alhalin kuna azilla Na ce tsora ta kan wannan ƙa'idar ta ta talugan larabci mu ji me ka fassara shi akan annabi da sahabbai Allah ya taimake su akan yakin bada. sai shuru bai yi wa a nan wannan ayar ka kalli manzon Allah ka ce ai haka larabcin yake ɗauka. eh yana ɗaukan haka amma shin wannan ayar a nan wajen fassara ta tsantsagwaron lugar larabci za mu mata ko ko idan akwai wata aya da ta fassara wannan kalman azilla din shi za mu ɗauko ce shi za mu ɗauko ce a ina ce sai mun tafi suratul anfal da Allah yace wala qad nasarakum Allahu bi badrin Allah ya taimake ku a badar wa antum azilla alhali kuna yan kaɗan ba za mu ba shi ma'anarsa ta lugar larabci ba sai dai tun da akwai ayar da ta fassara shi ne wazkuru iz antum qalilun ku tuna lokacin da kuke yan kaɗan mustada'afuna fil ardi kuna da rauni a bayan ƙasa takafuna an yi takhattafakum an-nasu fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun duk wanda ya kawo maka kalman ya kazatan ya ce ba za a koma mai malaman hadisi suka faɗa ba a kai wanda suka buɗe mata babi fassarar lugar larabci za a yi to ka kawo masa wannan ayar ka ce ya mata fassarar lugar larabci wala kada nasara kuma Allah bi bajiri in kuma ya fassara duk wanda ya fassara wannan ayar ya kalli annabi da sahabbai ya ce wa antum azilla alhalin kuna kaskantattu mai hukuncin ka kalli annabi da sahabbai ka ce musu kasantattu ita ce maganar da munafikai suka faɗa ai la in ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al Azal. Allah ya faɗe shi a matsayin abin zargi to da ka na san waye ba za ta iya da zai iya yada ta ba in kuma ya isa ya yada to da ka ba magana ba ce da wani ya zo yawo da hankalin mutane duk kuma wanda ya ce idan an ga hadisi fassararsa ta lugar larabci kawai za a yi masa ko aya ba za a koma in akwai ayar da ta fassara a ayar ba a fassara wannan misali ɗaya na baku cikin ƙur'ani ku ce ya fassara muku walaƙar nasara kuma Allah bi badalin wa antum azilla wannan misali ne na farko na kawo jiya mun fara wata gaba mai muhimmanci maganar da mutanen nan suke jifan mu da ita wata suke cewa mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ne kamar kowa wannan magana ba mu faɗe ta ba ƙarya suka yi juya ta suka yi a'a mu mun tsaya inda Allah ya tsayar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ne ta bangaren halitta me ma'anan mutum ta bangaren halitta yadda Allah subhanahu wata'ala yi ka kana da baki da hanci da kunne kana bi kana da ido kana da hannu guda biyu yatsu goma kana da kafa guda biyu yatsu goma idan ka hada kana iya gajiya kana jin yunwa kana kaza wannan shine ma'anan bashasin domin yadda Allah madaukakin sarki yayi tsarin dan adam ba yadda za a yi turo mala'ika dan ɗabi'ar su ba iri ɗaya ce. inda wanda suke bibiyar karatattukan nan zaga da zaran karfe goma sha ɗaya ta haura sai ga wasu sun fara jinjiri. yanzu da ni mala'ika ne na fara karatun nan wataƙila da tun jiya yanzu a nan in ka ce ka gaji in ka ka in ce mai gajiya saboda ɗabi'ar su ba sa gajiya in ka ce kana jin yunwa in zara ma in ce mai yunwa tunda Allah ya turo na karatu za a yi karatu ba za a yi tafafata don ɗabi to Allah subhanahu ta'ala shi yasa yake aiko mutane mutum na farko da Allah ya ce zai halitta shine annabi Adam Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamatin masnun sannan haka Allah ya ƙara faɗa yake iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin sannan Allah ya faɗa yake wa min ayatihi an khalaqakum min turabin yana daga cikin ayar Allah da ya halicce ku daga ƙasa thumma idza antum basharun tasharun sannan sai ga mutane nan suna ci gaba da yaduwa annabi adamu shine abul bashar al-imam al-bukhari ya kawo babu qaulin lahi ta'ala inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim ila akhir as-sura ya kawo hadisi mai lamba ta 3440 da kuma 4712 ya sake kawa babu babu zurriyata man hamalna ma anuhu innahu kana abdan shakura sannan ya sake kawa babu qaulihi wa kallama Allah Musa taklima hadisi na 7516 hadisin Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yujma'ul mu'minuna yawmal qiyamati za a tara masu imani ranar alkiyama fa yaquluna sai su ce idan masifa ce masifa Allah ya kiyaye mu لو استشفعنا إلى ربنا فيجرحنا فيريحنا من مكاننا هذا إنما da za mu nemi mafita wajen ceton aje a Allah magana a yi hisabi kuwa ya san matsayinsa na tafi na aljanna ya tafi fa a tuna adam mutane su zo wajen adam fa Kulu na lahu sai su ce masa anta adamu abul bashar kai ne adamu baban kowa da kowa da Allah ka tambaya duk da suna kawo hadisin ƙarya su ce annabi shine farkon wanda Allah ya fara halitta wannan hadisin ƙarya ne babban hadisi ne bai tabbata ba to kun ga annabi Adamu shine abul bashar shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da ne na annabi Adamu wanda a tsarin Allah ya sa yafi annabi Adamu daraja to wayannan mutanen so suke wayannan ayoyin na Qur'ani a ce ƙarya ne da haka zamu ga cewa yayin da annabi adamu Allah ya yi shi daga ƙasa ya ce masa bashar wa haka mu kuma da aka yi daga ɗigon mani ya ce mana wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira Allah shi ya halicci wato sai ce basharan mutum min al-ma'i daga ruwan mani faja'alahu nasaban wa sihra sai ya sa masa yana da nasaba dangantaka shi dan wane ne ko kanin wane ko wane wasu sihirin ga kuma surkuntaka yana da alaƙa da ‘yan ruwa ne ya aura ko an aure shi. Da haka za mu ga cewa lokacin da Allah ya bada labari a suratu Ibrahim, tsakanin annabawa da mabiyansu ya ce alami a tiku, shin bai zo muku ba? Na ba'ul ladina min qablikum labarin wanda suka zo kafin ku, ƙaumi Nuhi, wa Adi wa Samud, mutanen Nuhu da Adawa da Samudawa. wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah da waɗanda suka zo bayan su na al'ummomi da annabawan da ba wanda ya san su in ba Allah ba Allah ya ce ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzannin su sun zo musu da dalilai daga wajen Allah amma faraddu aydihum fi afwahihim suka dauki hannunsu suka sa a bakin su kinaya ne na kwata-kwata abinda annabawan suke faɗa ba za ma su saurara ba Waƙalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi abin da fa aka turo ku da shi ba mai yadda da shi ba wa inna la fi shakkin ta tad'una na ilayhi muri wallahi mu muna kokonto kan abin da kuke kira mu qalat rusuluhum mandannin su suka ce musu afillahi shakku yanzu Allah da muke kiran ku ku zo ku imani da shi ya kamata a ce ma mutum ya shakka bayan fatiris samawati wal ardi shi yaka aji halittar sammai bakwai da kasai bakwai daga babu yad'ukum da lakum min dhunubikum yana kiran ku ku dawo ku runguma addinin musulunci dan ya gafarta muku zanubban ku kuma ila ajalin musamman sannan ya jinkirtan muku rayuwar ku zuwa wani lokaci qalu sai mutanen suka ce wa annabawan in antum illa basharun misluna ai ku ba kowa bane ko mutane ne kamar mu me suke nufi da su da su a wajen daraja duk ne turidu an tasudduna amma kana ya abu da aba'una kuna so ku karkatar da mu akan abin da iyayenmu suke kai wannan kuma ita ce babban matsalar da mu ma muke fuskanta yanzu duk wanda ka ja masa ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sai ce ai su ba haka suka samu iyayen na yi ba fa atuna bi sultanin mubin ku zo mana da hujja mabayyani ku duba za ku ga sun ce in antum illa basharun misluna qalat rusuluhum manzannin suka ba su ansa suka ce inna nu illa bashirun mislukum da gaske mu mutane ne misalin ku ta bangaren mai halitta in ka ce wannan aibu ne to ka fara aibanta annabawan da mutanensu suka faɗa ka suka ce eh mu mutane ne misalin ku ta bangaren halitta amma walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah yana baiwarsa ga wanda ya ga dama to wannan ne sai ya sa annabawa mutane ne su a halitta amma darajar su ba daidai take da wajen Allah ba saboda me mannu baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya musu yanzu mu ɗauka kowace ƙasa. da ga. wannan ka tabbatar mutum ne kamar ka a wajen halitta amma wani ka kalle shi kasan irin surar da Allah ya masa ta halitta wajen kyau da direwarsa da wa'i ka san tashin bamban da inna hanu illa basharun mislukum amma walakin Allah ya munnu ala man umin min ibadihi bai wadda Allah yi wa manzanni to wannan ta sa darajar su kuma ta zama ba daidai take da darajar rabuwar mutane a wajen Allah ba to wannan matsalar an yi lokacin da idan ka ce annabi mutum ne billahi lazim aka dauki kalmar shahada sai gaban kai a fadi gabaki ɗaya mutum wajen ɗari ko ɗari biyu haka za a ɗauki da la ilaha il wallahi sai gaban kai a saboda wai ka ce ba kai ka faɗa ba ba Allah ne fa ya faɗa ba annabawan suka yadda da haka da haka suka ce wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah wa ala Allah falyatawakkalul mu'min shi yasa zamu ga lokacin da yahudu suka tashi ta annuci cewa ƙarya ne ba a taɓa saukar da komai ba Allah cewa wa ma qadarullah ba su girmama Allah ba haƙƙa ƙadarihi yadda ya kamata a girmama shi idqalu lokacin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shi Allah bai taba saukar da wani abu akan wani mutum ba Allah sun yi ce kul ka ce musu man anzala kitaban ladhi ja'a bihi Musa kaga Allah ya tabbatar da annabi Musa bashar kuma dama a Qur'ani gurare da yawa za ku ga da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana kamanceceniya da da'awar annabi ta yadda in zai lallashi manzan Allah ko sai ya kawo masa labarin annabi Musa ya gama ya magana da shi ko kaza ko kaza haka Allah subhanahu ta'ala yake a cikin Qur'ani kaga cewa ul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa wannan yana nuna annabi Musa bashar ne amma tunda Allah ya saukan masa da wahayi ya bashi annabta ya munnu alaman yasha'u min ibadihi Allah ya bai wasu akan wanda ya ga dama ne annabi Musa yanzu darajarsa ba daidai take da ragowar mutane ba ja a bihi Musa wanda annabi Musa ya zo da shi nuran wa ji lin na hukara qaratisa haske da shiriya wanda Allah ya ce kuke sanya wannan littafin falle-falle tubduna hakuwa mutane bayani Wata tukhfuna kafira ku ɓoye da yawa wa ullimtum aka sanar da ku malam lam ta'lamu antum wala aba'ukum abinda ba ku sani ba ku da iyayenku Allah yake kulillah sun mazarhun fi kaulihin abun. ka ce Allah ne za su ka amsa ko sun baka amsa Allah yake kulillahu anzalahu shine takadiri ka ce Allah shi ya saukar da shi sannan ka kyale su ci gaba da fagaune su da Allah ya gama sai ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun cewa wannan littafin gashi nan mun saukar da shi mai albarka me yake so ya nuna can sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in da Allah ya ce kulman anzalar kitaban da zai ja a bihi Musa ai yana nuna annabi Musa bashar ne mutum ne amma kasancewar an saukan masa da littafi darajarsa ba daidai take da darajar kowa ma haka idan muka dawo wa hada kitabun anzalnahu mubarakun wannan yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma mutum ne amma kasancewar Allah ya zabe shi yana masa wahayi darajarsa ba daidai take da darajar kowane mahaluki a doron duniya ba wannan ita ce ka'ida da haka za mu ga a cikin alkur'ani lokacin da kafiran makka suka ce wa lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko a ce kana da wani gida na azurfa autar tsafi sana ko ga kana hawa ka tattaka ka tafi sama suka ce kai ko mun ga kana tattakawa ka tafi sama walin nu'min al-wiqi ka hatta tunzila alaina kitaban naqra wallahi ko ka hau saman ka tattaka muna kallo ka je saman ba za mu yi imani da kai ba sai in an turo littafi daga sama Allah ya miko maka sannan za mu yarda Allah subhanahu wata'ala ce kai kulka ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ai ban kasance ba ni mutum ne manzo hal istifham ne anan wajen da ma'anan nafi saboda istisna'i ya zo hal da ma'ana ma kuntu ni ban kasance ba face mutum ne kun ga basharan sannan sai aka kawo rasulan wanda zai zamanto basharan huwa man'ud nashi rasulan shine da din shi annabi bashar ne sannan rasulan kasancewarsa bashar dan adam shi yasa idan an aiko shi zai iya mu'amala da mutane wajen kiransu zuwa ga Allah kasancewarsa rasulan shi yasa darajarsa ba daidai take da raguwar mutane a wajen Allah ba shi yasa Allah a gaba sai ya ce wa ma mana annasu ba abin da ya hana mutane imani in ja'ahumul huda lokacin da shiriya ta zo musu illa an a ba'asallahu bashar rasula sai dan sun ce wai ya za a yi Allah ya aiko mutum shine manzo Allah ya ce musu kullau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina da ce mala'iku ne ke tafiya a doron ƙasa da nazzalna alaihim min as-sama'i rasula da sai mu turo mala'ika kun ga Allah ya tabbatar da Allah ya ce ka ce annabin fa da kanshi hal kuntu illa basharun rasula ai ban kasance ba bashar ne ni mutum ne ni amma kasancewar annabi ga rasulan manzo ne shi wannan ta sa mutum ne shi manzo da aka kasancewarsa manzo darajarsa ba daidai take da darajar kowa a wajen Allah ba to wayannan mutanen haka suke jujjuya maganganunmu su ya matsa su su ce ai sun ce annabi mutum ne kamar kowa akwai wani dan uwa ma lawan anan yana karatun kitabu tauhid na Fauzan aka je aka tare rikici aka yi doke-doke da suka tashi za su mai sharri sai suka ce ya ce wai annabi mutum ne kamar shi shi ma lau! wai saboda annabi yana da tumaki shi ma yana tumaki annabi ya yi kiwo shi ma ya yi kiwo da haka wai annabi mutum ne kamar shi don Allah ka ji ai ko a wannan zamanin akwai wanda kai baka isa ka kalle shi gashi dai mutum ne a halitta amma ka san darajar ku a duniyance ba Allah subhanahu ta'ala matsayi ɗaya muku ba wannan ita ce ƙa’ilan, to shi a ƙarƙashin wannan ne za mu ga Allah ya faɗa a gurare biyu Ya ce yace inna ma ana basharun mislukum ce ni mutum ne misalinku ta ɓangaren mai, halitta yadda kake da baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da baki amma kasancewar Allah na masa wa'ayi wannan yasa bakinka da bakin annabi albarkar su ba iri ɗaya bane shi yasa nashi in yi magana sai Allah ya ce wa mayin tiku anil hawa in huwa illa wahayi yuha kana jin magana ta kunne yana ji kana wato cin abinci yana ci kana kaza yana kaza wannan shine bashariyar fa abinda ake nufi amma kasancewar yuha ilayya ana ma annabi wahayi wannan yasa darajar sa ba daidai take da darajar kuwa a wajen Allah annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sannan haka Allah ya ce kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu wa waylul lil mushrikeen dan haka yanzu dan Allah wayannan ayoyin duka sai a kare ta su da haka aqidar mu wani ka ji daga bakin mu tun da Allah ya faɗa ya ce annaba mutum ne mun tsaya nan mutum ne tun Allah ya faɗa ya ce rasulan ne wannan yasa darajar manzon Allah ba daidai take da darajar kowa a gurin Allah ba kuma mun tsaya nan wannan shine matsayin mu duk wanda ya je ya ce ya kalle ni yanzu ya ce na ce annaba mutum ne kamata iri na yana nufin cewa da ni da shi babu bambanci wannan mutumin azzalimi ne ya zalunce mu kuma Allah subhanahu Ta'ala ya ainihin wato saka mana amma maganar da muka faɗa jiya ai ba wanda ya ba da anka a kanta yanzu ba ga jiwa ne shi Ibrahim ba abin da yake faɗa cewa wa limla wa ainul yawma ainu muhammadin sarasiluhu fi haikali warwa'i billahi alayka da malamin da ya yazo yace shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai fa baka ce kai ne annabin ba a'a abinda Allah ya faɗa ka zo ka tabbatar yadda Allah ya ce basharun mislukum yana nufin mutum ne misalin ku ta bangaren halitta shi yasa yake iya mu'amala da ku lokacin da aka aiko shi amma ana masa wahayi wannan yasa darajar sadaka ku a wajen Allah ba ɗaya bane da malaminka da ya zo ya ce shi shine ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mai bambanci mun saka wannan amma bari mu sake dawo da shi saboda wasu dalilai yanzu ba ma wai mutum ya zo ya ce annabi mutum ba ne kamar kowa a a tsallakowa ake wasu farare sai su tsallako na kunna amma bari zan sake kunnawa bidiyo ne jama'a amma wanda suke saurare sauki za su ji amma tare da haka mutane suke mana rashin adalci kuma kullum ta haziri ake wa mutane akan mu ku yi hankali da su wahabiyawa ne makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka ake ta faɗa kullum a kan mutane ga malaminku yana faɗa yana cewa shi ne ainihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. wallahi malan ce ke fakara mana ma'anar shari'a me ma'anar shari'a shi wanda yake tsaye zuban mutane shi kuma bai wanda. da ya zama yanzu tun wani mai zuriya dan karo shi sana kuma wallahi ma'anar zai yi mana ma'anar shari'a ne ma'anar shari'a shi ne wanda yake mutane shi kuma zai wani da ya zane duk wani mai ya sauki da kuma ya ta duk wanda mai shi ya gani to jama'a gafa wani ana nunawa an ce annaba ne masa alƙawari duk wanda ya gan su ranar litinin shi ya gani daga morocco yake kuma an ce jikan shehu tijjani ne da wanda ya zai nuna jikan shehu tijjani ya ce duk wanda ya gan shi ranar litinin annabi ya gani da ran alhamis da mu da muka faɗi wannan abin da Allah ya faɗa a ƙur'ani waye ya ɗauki annaba mutum ne kamar shi Mun ko su amma saboda rashin jin tsoron Allah kullun jifan ma ake yi ana kallon ma a ce mana makiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bari mu ƙara salinsa yaya kuke ganin kiran da aka yi na awa ɗaya ko awa biyu mai tsinta aljanna da shi ne da kuma neman kuɗi wanne kuma ta yana da haƙi da aka fi gode wa Allah wannan shari su ne wanda za a je Maroko ba kashe sama da dubu ɗari biyar a ziyarce da guduri da komai yau ga shi ya zo gidanka nesa ta zo kusa sunansa sharif muhammadu محمد البشير بن الخليفه شريف محمد الخليفه شريف محمود بين الخليفة شريف محمد البشير بين الخليفة شريف سيد محمد الحبيب تم ضم الشيخ أحمد السجاني أتعلم أن الشيخ السجاني مسلم جامد da da yanzu Allah a to an nuna wani an ce yanzu ga manzon Allah a gaban Qur'anin litinin da kai da aka ji aka ɗauko wani amaro ko aka kawo shi na nuna shi aka ce ga manzan Allah a gaban mutane ran ba fa ga wanda fa kama da annabi ba a'a ga annabin masu kutun ranar litinin a gaban mutane waye ya ɗauki annabi mutum ne kamar shi mun koko amma kullum haka kuke tuhumar mu kuna cewa ba ma san annabi mun ce annabi mutum ne kamar kowa da mu da shi babu bambanci

wallahi mutanenmu tsakaninsu da Allah da gaske suna son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙaunar mutanenmu da son manzon Allah ne yasa ko ga duk wanda aka jingina wa annabi aka ce yana da alaka da shi sai su karbe shi yanzu ba muna da unguwa ba ta a Kano sunanta unguwa ce gabaki ne ta sharifai wadu wanda ka gani jikan manzon Allah ne kuma akwai waɗanda da an ce wannan sharu ne sharifi ne girmama ka za su yi saboda suna son manzon Allah tsakaninsu da Allah to tunda an ba mutane abu a hagungunce ba ta hanyar da ya dace ba amana ne Allah ya tsorawa masu karatu la tubayyinun nahulin nasi dole a tashi awa mutane bayani cewa wannan abun ba daidai bane to amma tare da haka kullum mu ake zalunta a mana batanci ai mana kazafi ai mana kaharu ga wanda suka dauko wani mutum suka nuna wa mutane suka ce ga manzon Allah a gaban ku su ba a ce sun mayar da annaba mutum ne ka kowa ma kai da ka ja nassoshin ƙur'ani da hadisan manzon Allah ka tsaya a kansu kai kuma ake tuhuma ka ce wai annabi mutum ne ka mutafi littafin sahih al-bukhari ya kawo babu mau'izatul imam lil khusumi hadisi na 7168 an ummu salma radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ta bayan gidan shi yana cikin gida ya ji wasu mutane suna kace rigima ta taso ya ce su taho da suka taho shi ne yake ce musu inna ma ana bashar ni mutum ne ku diba da kyau ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yake faɗa ya ce ni mutum ne wa inna kum tattasimuna ilayya kukan yi jayayya ku taso ku je wajina wala Allah ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din kayu ba mamaki wannan bai da gaskiya wannan yana da gaskiya kaga mutumin da yake da gaskiya bai iya bayani ba wanda yake da gaskiya kaga mutumin da yake ba shi da gaskiya ya kware wajen iya bayani amma ga mai gaskiya bai iya bayani ba to sai annabi ya ce fa aqli ala nahwi ma asma'u in yi hukunci da gwargwadon abin da naji ina tsammanin nan gaskiya take yace fa man qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhu innama aqta'u lahu qita'atan min an-nari annabi ce duk wanda na ɗauki hakkin ɗan uwan shi in ya san ba shi bane kai ya karɓa dan wallahi in ka karba wuta jahannama ka karba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Me mahallin shahid shine inna ma ana bashar haka al-imam muslim ya kawo a babun min fada'il ali bin abi talib hadisi na 2408 kuma qala a waccan khutbar da a gadir kum yace amma ba'du bayan haka ala ku saurara ya ayyuhan nasu inna ma ana basharun ni mutum ne haka annabi ya ce. yushe ku an yi atiya rasulu rabbi fa ba? saura irin dan sako daga wajen Allah zai zo mala'ikan mutuwa zan karɓa, zan koma zuwa ga Allah zan ba wannan duniya amma wa ana tarikum fikum ne zan ban muku nauyi guda biyu na farko ya faɗi littafin Allah ya ce ku rike shi da kyau sannan ya zabarar ya kwaɗaitar sannan ya mana wasiya dangane da mutanen gidansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu ga zan faɗi wasu hukunce-hukunce wanda suke da alaƙa da annabi guda ashirin da wani abu na farko kaunin ƙur'ani mu'ujizatar mahafuzan min tabdiri wa nasukan li shara'i sabiqa kasancewa alƙur'ani mu'jiza ce ga manzon Allah wa'annan hukunce-hukunce ne da suka shafi annabi shi kaɗai wanda zan faɗe su a guje don ka gane shi mutum ne a halitta amma ba daidai kuke da shi wajen daraja a wajen Allah subhanahu wata alama. Na farko shi ne kasancewa Alƙur'ani mu'ujiza ne wanda aka tsare shi daga canjawa, sannan Alƙur'ani saukar da shi wa nasukan da shari'a isabi'a ya shafe duk wata shari'a da Allah ya saukar kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu shine baƙa'u mu'ujizatin rasul to wannan mu'jizar ta annabi za ta ci gaba da wanzuwa ila yawmil qiyamati wa tatafihi bi shar'a da kuma an kebanci annabi da ceto sannan infradun nas bi da'wati ila nas kafa shine na uku kowane annabi zamu ga ci ana aika shi zuwa ga wasu mutane mai kebantattu risala ga mammiya wannan khususiyya ce ta manzon Allah wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira abu na hudu shine kaunin nabi sallallahu alaihi wasallama sayyida walad adama kasancewar annabi shine shugaban ƴaƴan annabi adamu wa awwala man tashaqqa almul ard shine kuma farkon wanda zai fara fitowa daga ƙasa sannan kowa ya dinga fitowa abu nabiyar biyar i'ta'un nabi jawami kalim ba annabi wato jawami al-kalim shine na biyar na shida nusratun nabi da taimakon annabi da tsoro sannan na bakwai kaunin nabi wato atammal anbiya'i shine wanda ya cika annabawa wa ummatu shuhada'un ala sabiqina al'ummar sa ita ce za ta shaida akan duk wata al'umma da ta gabata na takwas ummatin nabi afdalul umam al'ummar annabi ita ce al'ummar da tafi kowace al'umma wa ma'asunun min al-ijtima'i ala dalala haka Allah ya tsare ta ba za ta taru akan bata ma shi yasa in abu ya bayyana wasu zaka ga in sun kasa magana to dillin sai ka kaga akwai wanda sai sun fito sun yi magana abu na tara kabul kaulin nabi bila da awatin Walayi ne. idan abu ya taso ko yana da alaka da haƙƙin wani in annabi ya ce na wane ne to zaka ga shi bai yin magana kace to ana buƙatar sai ya kawo shaida ko sai ya rantsuwa kafin a yi dana maganar shi annabi ya fi karfin wannan na goma ru'uyatin nabi fil manami haqqan to wannan ita ce gabar da muke magana ganin annabi a mafarki wato gaskiya ne sannan kuma na sha ɗaya ijabatin nabi wajibatun wala tamna umin as-sala idan annabi ya kira ka kana sallah in ka yanke ka je ka karɓa kiran annabi ka dawo kiran annabi da ya maka ka je ka yanke ka dawo wannan bai bata maka sallah ba ru'yatuhu sallallahu alaihi wa sallama man khalfahu annabi yana ganin waɗanda ke bayansa in ana sallah kamar yadda yake ganin gabansa sannan na sha uku hurmatu rafi sauti ala nabi haramcin daga sauti gaban manzon Allah wa manadatihi min wara'il hujurat da kiransa ta bayan gida shi yasa za ku ga har yanzu yana babu ladabi idan ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sassauta murya a wajen abu na sha hudu aula bil mu'minina min anfusihim dole ka ji cewa ka fi san annabi sama da kowa a ka taranka sannan nawon nabi la yujibu wudu'an baccin annabi bai hukunta bai wajarta yin alwala ne na sha shida kowane mutum yanzu inda kuna zaune jangidi ya kama shi kana ji yana munshari a munsharin nan kawai sai ya saki iska bai sani ba lokaci ya yi an ce shiga yi sallah kaga ya shiga kasan ba za ka bi shi ba amma manzan Allah da zai kwanta yi bacci in ya tashi yana tashi zai iya shiga wa mutane sallah ba su yi alwala ba wannan kususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan misalin nabi shine na sha fi sawmi annabi yana iya yin wisal amma al'ummarsa an hana su sannan jam'ur rasul li min arba'i niswa tara mata sama da hudu wannan manzan Allah kaɗai ya shafa sannan isbatu amalin nabi wal mudawama sa alaiha tabbatar aikin annabi da kuma dawwama kan shi na ashirin hurmatu ne ala annabi wa ala ali haramcin cin sadaka ga annabi da mutanen gidansa amma wasu za su zo na su ce su sharifai ne amma an ka ba su kuɗi da sunan sadaka su karɓa su cinye sannan du'a'uhu sallallahu alaihi wasallama ala nasi rahmatan sannan abu na ashirin da biyu ko da ɗaya da kulin nabi makka ta wal qitalu fiha fi nahari shigar da annabi wa makka da kuma yaki a wuni ɗaya annabi kaɗai Allah ya halatta mu wannan nikahur rasul al ajnabiyya bila izniha aw izni waliha wala shuhud idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wata mace yana so yana iya aurenta kuma auren ya ɗauri ko babu shaidu ko babu izinin waliyanta annabi kaɗai ke da wannan dama sanan hurmatu nikahin rasul wata harima sararihi min ba'adi duk da yanzu mun faɗa wasu daga cikin malaman su sun ɗauki wannan matsayin sun ce su ma bayan wasu ba su kada a auri matansu in sun saki mace kuma kada a aure ta amma wannan annabi ya shafa sannan jawazu mai bismi halaccin ka haifi ɗa ka sa masa sunan muhammad wa adamu takanni bi kunyatihi kakka dauki irin alkunyan annabi Muhammad ka samu kanka sannan alkadibu ala annabi laysa kalkadibi ala ghairi idan mutum ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ba daidai take ba da ƙarya ga raguwar ainihin wato mutane ba daidai take ba cikin abin da ke nuna haka kawai zan faɗi wasu sunaye da Allah ya kira annabi da su a Qur'ani dan ya ƙara fito maka fili ka gane fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun tsaya inda Allah ya tsayi da mu basharun ne mutum ne ta bangaren halitta amma darajarsa ba daidai suke da darajar kowa a wajen Allah ba na farko nabiyun Allah ya kira shi da ya ayyuhan nabi waje kusan goma sha uku a ƙur'ani. na uku rasulun Allah ya ce masa ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika na uku akwai khataman nabiyina Allah ya ce ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabi annabiyul ummi Allah ya faɗa a suratul a'raf ra'ufur rahim bil mu'minina ra'ufur rahim a suratul tauba mubashshirun wa nadhirun wa shahidun wa da'i haka Allah ya ce shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira duk wannan sunaye ne na manzon Allah bashirun Allah ya na inna naka shahid ibil haqqi bashiran mundir inna ma anta mundir wa likulli qaumin had sannan Allah ya kira shi abduhu subhanallazi asra bi abdihi waje kusan goma a ƙur'ani. karimun inna la qawla rasulun karim alaula aula mun faɗe shi yanzu annabi aula bil mu'minina al azizu azizun alaihi ma anittum sannan ar-rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nurun qad a min Allahi nurun shahidun wa ala ha'ula'i shahida mubinun innama ana lakum nadhirun mubin mursalun innaka laminal mursalin mudaththir ya ayyuhal mudaththir muzammil ya ayyuhal muzammil muzakkir فذكر إنما أنت مذكر أمين رسول أمين ذكر قد أنزل الله إليكم ذكرا أذن ألا يتقل أذن خير بينا حتى تأتيهم البينة هدى فإما يأتينكم مني هدى حق فقد كذبوا بالحق لما جاءهم صدق والذي جاء بالحق بالصدق حاكم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قاد إذا قد الله ورسوله مستقيم فاستقم كما أمرت مسلم وأمرت أن أكون من المسلمين مصطفى الله يكره النبي صلى الله عليه وسلم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس مختار وربك يخلق ما يشاء ويختار زرء كزرء آخر شفعه فآذره نعمة اذكروا نعمة الله عليكم برهان قد جاءكم برهان من ربكم تالي يتلو عليكم آيات الله مخرج ويخرجهم من الظلمات إلى النور مبعوث هو الذي بعث في الأميين معصوم والله يعصمك من الناس mu'ayyidun huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi mansurun wa yansuruka Allahu maghfurun da laka Allahu ma taqaddama ma'afun afa Allahu anka munabbi'un nabbi ibadi musabbihun fasabbih bihamdi rabbika mai tasbih sajidun mai sujjada wa kun min as-sajidina abidun wa abudu rabbaka muqtadi wanda ya koyi da annabawan da suka gabaje shi kaga hudahu muqtadi mahfuzun idan Allah zai ce ya hafazunahu min amrillahi da ma'anar wasu mala'iku to babu wanda ya kamata ko mala'iku su tsare kamar annabi Muhammad Allah ya ce masa munadin ina munadin yunadi lil imani mujahidin jahilul kuffar wal munafiqina mustaghfirun wastaghfir li dhanbika marfu'un Allah ya kira shi ya ce masa madaukaki wa rafa'ana laka dhikraka musallim mai sallah yake masa fasalli li rabbika wanhar amirun wa nahi mai hani da umarni wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu mutahaddidun wato mutahajjidun wa min al-layli mai sallar dare mutawakkilun wa tawakkal al-hayy alladhi la yamutu wannan fa Ahmad Muhammad din yana daga cikin dalilan da dole ka gamsu cewa manzon Allah ba daidai yake da kai wajen daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ma zan tafi gaba ta gaba wanda anan nake so in tsaya akan wannan matsala saboda haka duk wanda ka ji ya ce maka wai mun ce annabi mutum ne kamar mu to hujja ce ta ƙare masa a abin da yake sai ya koma wannan surutu busairi yana faɗa cikin alburda yana cewa balamta sunnata man ahayyu balama ila anista kaddama hudurran min warani wa shadda min sagabin ahshahun wa tsawa تحت الحجارة كعشا مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب النسل فأراها أيما الشمن وأكد الزبله فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الإثم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من الأدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أدم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأحوال مقتهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس درفا من البار أو رشفا من الديم وواقفون لديهم عند حدهم من نقطة العلم أو شكل من أو شكل أو من, من نقطة العلم أو من شكلة الهكم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن منه فيه غير منقسم دا مدعة النصارى في نبيهم وحكم بما شئت منعا فيه واعتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من إظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيقرب عنه ناتكم بفهم لو ناسبت قدره آياته إظما أعيسمه هنا يدعى دار الرمن لم ينتهنا بما تأيل الأقول به هرسا علينا فلم نلتق ولم نهم أأيل ولا فهم معناه فليس يرى للقرب والبؤد فيه غير منفخ كالشمس تظهر للأينين من بؤد صغيرة وتشكل الطرف من أمن وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تصلوا عنهم بالهلم دك سيدي كاو تندق فرق إني بلمت سنة من أحب ظلام إله yana bayanin annabi babu lokacin da na mu fassara waɗannan baitukan sai yace fa lagul ilmi fihi ƙarshen ilimi fa an kai an kawo akan manzon Allah annahu bashar annabi mutum amma wa annahu khairu Allah kullihi shi annabi shine mafi alherin halittar Allah gaba ɗaya da san da muke karatu wajen malaman nan suna mana ƙarya sai su ce busairi ai daga lokacin da ya zo nan wajen yace ce fa bulagul ilmi fi annahu basharun to daga nan sai aka dauki ilimin amma ba san waye ya karasa littafin ba kuma daga karshe ko tuba yi kuma da aka ya tuba ya gane cewa annabi ba mutum bane ko akwai inda ya faɗi ya gyara ya ce annabi ba mutum bane wallahi alam amma dai da haka ake mana saboda kada a ce mutum ne ku zo ku yi daidai da sai a ce to wannan ma shi ma mai littafin yana cewa ba mablagul ilmi fi annahu basharun sai aka ɗauke ilimin kuma ba gaskiya ba idan wannan na ƙasu ne kana da tsoron Allah da amana ya kamata matsayin busairi a nan wajen na da ya cefa mablagul ilimi ƙarshen ilimi cikin sha'anin manzan Allah annahu basharun annabi mutum amma wa annahu khairu khalqin kullihi ne laka wannan yayi daidai da aya da Allah yake kul inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne misalin ku ta bangaren halitta yuha ya shi sa annabi ya zamanto khairu khalqillahi ne. wannan ita ce aqidar mu kuma mun yadda da ita anan amma abin da na kawo yanzu waye ya ɗauka annabi mutum ne kamar shi malamin ka da yace idan an ganshi an ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam da kuma wani ya tsallako daga Morocco cikin kwanakin nan a nuna shi a ce ga annabin ma a zaune duk wanda ya gan shi annabi ya gani waye ya dauka annabi mutum ne kamar shi ya za ku rena hankalin mutane ko dan kun ga mun ja baki mun yi shiru kullum sai ku ta mana jifa kuna ce mana makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar ta ajefe ka a ce maka makiyin annabi ba tana da zafi ba eh wannan shine to wannan na ba da misali bari mu tafi gaba ta gaba gaba ta gaba Shi ne. jiya mun yi ƙoƙarin tabbatar wa da mai saurari cewa wa'inda suke cewa suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙazata wallahi suna ganin wani abu ba ba sa gani bane suna gani inda rikicin yake shin annabi suke gani nan ne inda matsalar take wani abu na zuwa musu da sura ya ce shi annabi ne amma ba manzon Allah ba ne. yanzu yau a nan garin duk da ba za a buga misali da wani mutum ba don annabi ya fi kowa daraja yanzu duk yaro ɗan shekara ashirin da aka haife shi yanzu a kaduna da zai tafi gidan rediyo ya program yana cikin program ɗin sai ce mutanen jihar kaduna jiya da daddare sun haɗu da saddauna ya ce masa kala-kala ya ba shi wani abu ya ce masa kala-kala ka dai san yanzu yaro ɗan shekara ashirin ya taso a garin kaduna ya zo yana ba da labari ya ce jiya sun haɗu da saddauna da daddare ya faɗa mai magana ka san duk garin nan ba wanda bai da shi wallahi ko dai ya ga aljani kuma in ya rantse da Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa shi ku ya ga saddauna to kakka yi musu aljani zai iya zuwa a sunan saddauna amma dai ko ya ce masa shi ne saddauna tun da shi ba sanan saddaunin ne ba amma dai saddaunan da aka sani ya mutu yana kabari ya taso zai same shi na rantse da Allah wannan haihata haihata ba zai taɓa yiwa ba bai taɓa yiwa sau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kabarinsa mai tsarki yana kwance a can duk wanda ya masa salati ko kaje kai mai gaisuwa Allah yana dawo masa da rai ya ji ya mai maka da amsa sai dai kai ba za ka ji ba amma jama'a maganan ba a ce wai annabi yana tashi ya tafi wani waje inda su ma suna saɓani an ce wai da ruhi ne ƙarya ne nasi ayat qur'ani ce ta ce za a ga ruhin annabi ko hadisi ne ya ce za a dinga ganin ruhin annabi can da can ai ba hadisi bane ba aya bane cikin tambayar da muka yi musu idan kuka lura har a wajen munazara mun ce maganan nan fa da ake faɗa ta shehu tijjani ba fa shi ya rubuta a littafinsa ba suka karanta cewa annabi ya zo sun haɗu bayan ba shi ne ɗaliban shi suka rubuta suka ce ya ci ɗaya ba su da amsa kan wannan abu na biyu shine shin akwai inda shehu tijjanin ya rubuta kuma a littafin shi ya ce ya yi mafarkin ya ga manzan Allah ne sannan haɗuwarsa da annabi sai ya zamanto shi ne fassara abin da ya gani ku duba da kyau za ku ga babu maganan cewa ya yi mafarkin fa ya ga annabi sai dai maganan sun haɗu da annabi kawai ba sannan ina aka samu a ce ga wani abin ka karanta kuma annabi zai zo ya same ka me ya alaƙarsa da mar'ani fil manam rani fil yaqala me ya su. to wannan ita ce tambaya guda biyu muna tambayar su shi shehu tijani shi rubuta a littafinsa ya ce sun haɗu da annabi ɗaya na biyu shehu tijjani ne ya rubuta a littafinsa Allah ya ji kansa ya ce ya yi mafarkin ya ga annabi haɗuwarsu da annabi ita ce fassarar abin da ya gani shehu tijjani ne ya faɗa haka ba inda aka ce ya ce ya ce ba a'a inda shi ya rubuta muke so ku kawo mana a littafin shi duka magana ce ta an ce an ce an ce wallahi inda za ku gane wannan abin yana da alaƙa da jinnu bari mu buga muku misali don ku gane cewa da gaske suna ganin wani abu amma wallahi sallahi aljanu suke gani ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke gani ba yanzu da Allah mu yi haƙuri minti shida mu saurari wata yarinya ku ji abinda wannan yarinyar take faɗa cewa ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ji ta san cewa wallahi sai dai jin ya zo mata ta wannan surar ya bayyana gare ta ce mata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne amma dai ba dai manzan Allah shi ba bai taɓa yi wa bari mu saurari ita wannan yarinyar mu ji aka aka ce wai na ce a daina ni kuma wannan don ce a daina sallah to ne gara ne bambanci mu da ai sallah ba wajen nan ba bane ai sallah ba ne sallah ba ne sai aka kare shi a kan ni dai abin na san na kuma kuma kuma shekara shidan nan da nake ganin domin ni mutum yanzu

to bari mu da harkar mishi kariya da kuma kamar yadda ya rufe mana suru a yayin da kuke babu wani annabi ko mala'ika ko sahabi da yake shayarwa domin a lokacin da da shiga mun same su suna amma muna zuwa kowa ya Kuma ba wanda ya gama da muka gama abin domin a yanzu da to kun ga matsalan takku ɗauka wai tana da alaƙa da ganin annabi ne shi kaɗai duk annabawan duniyan nan kaf da za ka gansu za ka gane su don ta gansu saboda Allah jama'a ya za a yi annabawan duniya su bayyana kaf sai a ce to shi annabi da ya je isra'i aka tara masa annabawa mu'jiza ita kuma karama wannan ita ce sayyada hasana eh sai na ke gaskiya ban taɓa wani ina eh, ma wani ita ma ba da rana zai zo wuri ne tun da safa har ƙarshen ne muna sai in ta ga ya yi sai da ke daga ni tashi na kuma kuma ba gudu zuwa ina ganin ne guri ɗaya sai da tsanin tashi lokacin idan ya fara bani labari sai shi kuma a yadda tsarin sa yake abin da ya zo da shi yau gobe sau na ba da yake a wani ko ba haka wani ba to sai yake wata rana ta ke ya gani sai ya a hankala na ce tashi ke sallah sai ce kai sai ya da ki gaya mata in ji ni muhammadu sai sallah ta ce kina tare da ni sallah sai ka gaya mata hmm. sai na ce ya ku ce mutu ashe ku da bacci nake sai a kashin hmm. yan ma da suke da kare kamar nan da za mu yi al'amar da gida yan ma sai mata gargaɗi yake ke gaya mata da jiri manzana na da kokar miki na kina tare da mai abinci a sanadin da ta sani ke na ita ma amma don mun tashi don mun ban kwana ya tafi ban taɓa buɗan baki ke mata ga abin da muka ai domin shi ma ko ranar da ya zo da annabawan duniya suna so wata bisu domin amma ni ma ba zan faɗa kuma ke ranar da zai ba na ce musu ya ce zai ba ya ce mun sai ya dace na da kuka ya ce mun yau na zo miki ne babban sai na kama tsalle ina jin daɗi ina azazan bar duniya

ko aljani ya ce fara tsari nan wai jiya domin ya zo ke ce shi ne mazan Allah Allah bai mu ta shi ma maka ya ce mu ba ya ce haka ne ya ce muna da da shi tun sallan tun karfe uku na dare har wayewan gari dan muna da da shi a kan wannan kaga in an dauki wannan ai a ce annabi yana ce kai a hutun karfe uku da dare har gari ya waye kuna tattarka tarka ya ce sai ka ka ce ba za ka yi ba kuma ya rasulullahi ba. annabin da Allah ya ce wa makana da mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim amma ya zaman to ku ta jayayya da shi tun daga safi tun daga karfe uku har har gari ya har gari ya wai bari mu har ya yi da zan fada sai na dago al'ummar gidan Allah domin su da mushi da Allah shi allah

mutanen nan ku gane fa ba fa ƙarya ba ne da gaske suna ganin wani abu ya bayyana ya ce annabi ne shi kamar yadda muka sa wancan dan uwa daga sakkwato sun lura yana da ta yawan salati ga annabi sai suka ga to bari su yi amfani da addini su su batar da shi ta wannan hanyar Allah ya taimake shi kuma ya gane lallai ba annabin bane aljani ne izo masa da wannan sura daka duk wani malami da kuka ji an ce sun haɗu da annabi kiri da muzu billahi lazi aljani ya haɗu da shi ba annabin ba ne wannan maganar ko su karɓe ta ko kar su karɓe ta haka take domin inda bayyanan annabin nan falala ce kamar yadda Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan Allah ya yi baiwa ga masu imani lokacin da ya turo manzo a cikin su to yadda turo manzo a cikin jama'a farko baiwa ce da alherin da ba za su iya biya ba in ganin annabi falala ce da take da alaƙa da addini in an ganta ba mutanen ƙarshe ba ne ya kamata su dinga fara haɗuwa da annabi wa'incan na farko su min babu aula so da ka sana ganin wani abu yanzu ku kalli yusuf ali na kano da ya ce annabi ya zo ya koya min ƙur'ani kowa dai dama ya san yana da alaƙa da aiki da aljanu sai ya zo ya ce annabi ya zo da shiga irin ta mutanen sudan a bakin wata bishiya a mai kama da a lulluba dan Allah dama yana da alaka da haka aljanu shi wannan dan wani ya bayyana gare shi ya ce mai annabi ne abun ban mamaki ne ai ba ban mamaki bane ai da haka ba ƙarya bane da gaske mutanen nan suna ganin wani abu amma shin abin da suke gani annabin ne nan ne rigimar take bari mu ƙara sajinta mu je ya kai baki kuma nan da alhaji yake ya fara biya mun sako da ina da shi ne ɗaya cikin sai na na tashi na fara kuka ya haɗa ni da ya ya da tana kishin gida a jikin manzan Allah ne wai fa duk waɗannan mutanen dankin Allah wai hankalinsu bai tashi akan waɗannan abubuwan su tashi su kare su ba a wai sai suka taho sai sun mana raddi tunda sun fahimci idan an kayar da tushen abin to da wa'annan da malaman su duk sun yi ƙasa ko da annaba zai samu daraja to gara ko irin wa'annan su ci gaba da fitowa tana taɓa mutuncin manzon Allah ta wannan hanyar da a kare wannan abu da haka su yanzu ba tashin hankalin su ba irin wa'annan a'a tunda Umar ya fara shayarwa ya ce ba baka iya.

wallahi wala akwai abin da bai kamata ke dariya ba amma ba yanda za ka yi dole wani abin wallahi bai kamata ba a ce mutumin da yake da hankali lafiya a zaunar da shi ana faɗa mai irin wannan baka jira da ta ce ta da abokan annaba ba wani ya ce kan ya rasulullah ta ce wallahi kware kuwa saboda haka mutanen mu yanzu kaga su waɗanda suke tattaunawa da ita tsakanin su da Allah saboda an gina musu cewa akwai wasu manyan malamai suna haduwa da annabin nan sai zamanta su suna ganin abin don wani ya ce ya haɗu da annabi ba wani abin mamaki ba ne ko da abin zai kai ga wulakanta annabi yanzu ka ga tana cewa wai ta kama kan annabi annabi ya zo ya ci shingida a jikinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wa'annan mutanen wai hankalinsu bai tashi kan wannan ba a'a sai mu da muka tashi muka ce wannan abin sai an bashi kariya saboda tushen sos din inda muka dauko matsalar sun fahimci in muka dace abin ya su Malamansa sun yi ƙasa ko da annaba zai samu daraja to su ko da annabi ya samu daraja malamansa su kaskanta gara annabin ya kaskanta malaman su gaba da samun daraja shi yasa kowa sai taso maulana maulana maulana maulana maulana shi ba zai yadda a taba maulansa ba to wannan misali na baku na shedanu zan ƙara buga misali na biyu idan muka tafi qur'ani zamu ga Allah subhanahu wata'ala da ya tashi ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu sai ce inna khamru wal maitu wal ansabu za mu ga giya da tata da karin kibo da ake amfani da shi wajen yin ƙuri'a da wato gumaka sai ya ce mana rigisu min amal shaytan aiki ne na shaytan fa tanibuhu la'allakum tuflihun sai ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawata wal baghda shaytan ne yake nufin ya aukar da gaba da kiyayya a cikin ku fil khamr wal maisir wa yasaddakum an dhikrillahi wa an as-salati fa hal antum muntahun shi dan sannan haka Allah ya ƙara ce mana ya bani adama ya ku ƴaƴan annabi adamu la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzu anhuma libasahuma yadda ya fitar da iyayenku daga aljanna Allah ya ƙara faɗa mana ya ce alam a ahad ilaikum ashe ban muku wasiya ba ya bani adama Allah ta abu da shaitana innahu lakum aduwwun mubin kak ku bauta ma shaitan shaitan gare ku makiyi ne mabayyani Allah ya ce wa ani ibuduni hada siratun mustaqim sai ya ce wa laqad adalla minkum jibillan kaseeran afalam takunu ya batar da jama'a da yawa mun kawo mun ce a cikin zailu tabaqatil hanabila na zainuddin abdurrahman bin ahmad bin rajab bin al as-salami al sun thumma ad-dimashqi wanda ya rasu jira 795 ya kawo a mujalladi na biyu shafi na 196 da ya kawo ya kawo maganan kissar Sheikh Abdul Qadir Jilani yace wa qad jaran hadhihi al-qissatu li ghairi wahidin minan an-nas fa minhum man asamahu Allah irin wannan abin ya faru da yawa daga cikin mutane shedan ya zo musu a irin wannan sura amma akwai wanda Allah ya dadda su wa arafa annahu shaytan kuma ya san shaytan ne ka shekhi abdul qadir fi hikayatihi al-mashhura kamar shi abdul qadir jilani haythu qala kuntu marratan fil ibadati yace wata rana ina cikin ibada kamar yadda wancan kun ga salati yake ma annabi yace fara'aitu arshan azimin sai na zo na arshi. wa alaihi nurun tattare da shi akwai haske fa qala li ya abdul ana rabbuka sai ce ya abdul ne ubangijinka wa qad halaltu laka ma haramtu ala ghayrika na halatta maka abin da ragowar mutane aka ce haramu Khalid sai yace fa qultu lahu sai masa anta Allahu allazi la ilaha illa kai ne Allah da ba abin bauta da gaskiya sai shi sai ya shiru bai da amsa sai ce ikhsa ya adu wallahi matsa ka bani wuri makiyin Allah qala sai ce fa tamazzaqa zalika an-nur wa sara zulmatan yana kallo wannan hasken da ya taho sai dinga kike sai ya koma duhu وقال سيت مسا يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك شكاتي لسبو لفهمتك ga addini da iliminka ya ce masa da ƙarfatantu bi hazihi tsarika wato alkistati bi hazihi alkistati saba'ina rajulan da irin wannan in zuwa mutum in ce ni Allah ne na lalata malamai wajen malamai saba'in a wancan lokacin shi yake faɗa ma shi abdulkadir jelani shedan fa da aka tambaye shi abdulkadir jelani ta yaya aka yi ka gane shedan ne yace saboda abu guda biyu yace maganar farko ce wanda yayi halaltu laka ma haramtu ala ghayrika yace na san abinda manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya saukar masa na shari'a yace al-yawma akmaltu lakum dinakum babu yadda za a yi Allah ne ya dawo ya ce min abinda aka ce haram ne ni kuma yanzu ya halatta gare ni wannan shine abu na farko yace na biyu kuma bai iya cewa ba ana Allah sai ce ana rabbuka saboda kalmar rabbuka ana faɗa ma Allah a faɗa mu wani Allah ita wannan shine abinda ya faɗa to kun ga mun kawo wancan dan uwa na sakkwato mun kawo ita wannan statement din Yusuf Ali in ka lura ba zai yi annabi zai karantar da shi Qur'ani ba sai dai aljini maganar Sheikh Ibrahim da yace ra'aytu rasulullahi jaharan wa kadatan bi farisa mutanen makka da madina duk ba wanda ke ganin annabi ya kazatar sai a farisa can inda kulab-kulab na giya yake da mata da waye a can za a haɗu da annabi billahi lazi la ila illa huwa kasan sai dai ya ga aljini a can ba dai annaba ba wannan magana ba ta masa daɗi amma su yi haƙuri gaskiya ce haka magana take haka magana take haka take da duk wanda kuka ga ya zo ya ce ya ga annabi ko dai makaryaci ko ɗan fuwan nayin ko da gaskiya ga wani abu amma wallahi aljani ya gani ba annabi ba wannan ita ce magana ta gaskiya akan wannan matsalan misali na ƙarshe da nake so in nuna muku cewa abubuwan nan suna da alaƙa da shaidanu kowa ya san cewa shaidan babban makiyin dan adam ne shi yasa Allah da ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa Allah madaukakin sarki yace illa iblisa ko fa fasaka an amr rabbi Allah yace afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu aure a mindumi. ta wancan ayar Allah ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuta bainakum al adawata to yanzu cikin abin da zai nuna muku haka yanzu kun ga wannan littafin adwa'ul a Salatu waffat tariqati tijaniya da muka kawo da yana maganan wa mimman ra'ahu min mashahiri زمن الشيخ تجان رضي الله عنه سيد أحمد بن إدريس ولقنه ورده الإدريسي يباشي ولدي الإدريسي أكسام المرج... المرجني مرجنية أكسام السنوسي سنوسية دن الله شو عبد القادر جيلاني يا رسول هجرة دريه دون أبو لالتا من سنن البنية لطالبي طريق الحق يا رسول hijira ɗari biyar da da sittin ɗaya, an haife shi hijira ɗari da saba'in. shehu tijjani an haife shi hijira dubu ɗaya da da ɗari hamsin. mutumin da ya rasu hijira ɗari biyar da sittin da da ɗaya, wanda aka haife shi dubu ɗaya da da ɗari hamsin, in ka zuba za ka ga shekara nawa ne tsakaninsu wajen shekara ɗari shida da wani abu jalalar da shi abdulkadir jilani ke ta a gidan ilimi da tumbatsa da shaidar mutanen kirki a duniya duk iku na addini sun yarda cewa shi abdulkadir jilani mutumin kirki ne a daidai lokacin da shi shehu tijjani an samu mutumin yankin shi gumari ya ce bai taɓa ganin akbaru dajjalin ba wa afjaru fajirin kamar shehu tijjani amma tare da haka idan annabi ne ke ba da waɗannan ɗariƙo shi yake tasowa ku duba shi abdul qadir jilani kun ga yanzu ya ba wannan wurdin idrisi ya ba wani sunusiya ya ba wani marganiya sannan sai ya zo kuma ya ba da tijjaniya sai aka ce ita tijjaniyan nan idan ka shige ta yau ba wai a'a 'yan tijjaniyan ba ma gama gari a'a irin su shehu abdulkadir jelani da ka shiga tijjaniya yau daidai kake matsayinka da shehu abdulkadir jelani billahi alaika duk wanda yake shi kuma ɗariƙar kadiriya ta yaya za a zauna lafiya da shi shehunsa ba kai kana memba a wannan ɗariƙar aka ce da ka shige ta yau daidai kake da shehunsa to kaga idan kai kwana biyu shekara biyar maganan akwai wanda muka yi magana da shi ya ce malam ya ce akwai wanda muka yi magana da shi ya ce mun ya rantse da Allah wai gashin kirjinsa ya shi abulkadir jilani daraja haka ya faɗa to dan Allah jama'a in annabi ne ke ba da wannan abin ba aljanu ne ke zuwa su bayar yaya za a yi annabi ya zo ya ɗauki abin da zai dinga haɗa fitina yana bayarwa saboda yanayi na lokaci ba za mu ja lokaci da yawa ba yau da mu buɗe kuma gobe wannan karatu wannan gabas za mu ƙara sata amma abin da nake so in kunna bari in kunna ku ji irin raddodin da aka yi wa juna da abin da sashi ya faɗawa sashi kuma tare da wannan ɗariƙar ita ma an ce annabi ne ya ba da ita bari ku ji amma kafin su wannan waka za mu sha maganar wannan mutumi da za mu warashi domin ku ji da kabakin talibin shaudan gozo aiki da na talibin addini ya ke fara ku ba sai kudu? na? na sai? ko guru bai kai ba to yan uwa kun ji abin da ya faɗa a janibin mu ce ku dumu shek usman dan fotu yanzu to kyau da yar bauchi ya faɗa ya ce jihadin shi usman ko zuru bai kai ba a lokacin da yake kokarin ya daga darajar shehu ibrahim sama da darajar shehu usman wannan su ta shafa kama wannan aƙidar ita ce ta yi na so ta yadda in wanda ya shiga tijjaniya yau darajarsa daidai take da shehu abdulkadir jilani to wa yake magana su shehu usmanu wa yake magana sannan su kuma suka zo nan suka yi waka suka ce wa'ancan bangaren kafirai ne masu yi ridda bari ka bi wannan bangaren مولانا عبد القادر مولانا عبد القادر مولانا عبد القادر مولانا عبد القادر مولانا عبد القادر مولانا عبد القادر كان كلام سكي سوا مولانا عبد القادر كان كلام سكي كذا مولانا عبد القادر كان كلام سكي سوا مولانا عبد القادر كان كلام سكي كذا مولانا عبد ka kallon su suka yi musu maulana bilkari ka kallon su suka yi haka maulana bilkari ka kallon suka yi haka maulana bilkari ɗaya daga cikin makokin kafirci da fasikanci da iskanci da rifiya wacce na kamara ya rubuta a cikin wani littafi nasa insha Allah za ku ji sauran baitukan idan abdul ta kunji waƙoƙin fasikanci da kafirci da ridda kuma wayannan ɗari fa da waɗancan suka ce an yi waƙoƙin fasikanci da ridda da kafirci kuma an ce duka annabi ne ba da ɗari nan yanzu dan Allah annabi ya haɗa zaman lafiya ko ya haɗa fitina kai yaya za a yi kana girmama shehun ka girmamawa ta ƙarshe sai ce ga wata ɗariƙa ita kuma yau da ka shige ta ka zama memba na rana ɗaya darajar ka ta kai darajar wancan shehun a zauna lafiya wallahi ba zai taɓa yiwa ba wannan shine abin da mutane muke so hankalinsu ya kai ya hankalta akan matsalar nan da haka mutanen nan suna ganin wani abu ya bayyana kamar yadda muka kawo maganar abdulkadir jilani aljani ya bayyana gare shi ba ma annabi ya ce masa bai Allah ya ce masa amma yana tabbatar muku duk wani malami da aka hikaito kamar yadda abdulkadir jilani Allah ya ji kansa yanzu ya aka hikaito ya ga ɗan. ya ce masa shi Allah ne to duk wani malami da aka kai ko aka ce sun haɗu da annabi wallahi tallahi har shedan ya haɗu da shi ba manzan Allah ya haɗu da shi ba wannan ita ce magana ta gaskiya saboda yanzu Paul ba ba Bulus ba wa yake da suna wannan Paul Paul ko ko Paul ne banda Bulus wanda duk wanda suka yi karatun boko sun san cewa addinin Kirista daga maganan cewa wani ya haɗu da annabi Isa ya ƙasa bayan an ɗauke shi daga sama daga haka abin da ya shiga addinin kirista addinin da annabi isa ya shiga da shi daga haka ya lalace to wannan matsalar inda za ku gane shekanu ne al'imam al-bukhari ya tashi ya yi karatu daga Kurasan, ko aure fa jama'a ne ba don ya ba addinin musulunci kariya tafiya a ƙasa da jaki da raƙumi ya yi tafiya ta kai kilomita ta kusan dubu ashirin don ya ba hadisin manzan Allah kariya wannan ka'idojin da suka bi na ilimi suka ce hadisi kaza ga yadda ake gane ya tabbata hadisi kaza ga yadda ake gane bai tabbata ba wa'annan hadisan da su a ilimi suka ce bai tabbata ba kawai sai wani ya ci ya haɗu da annabi ya faɗa mai hadisan sun ingata taimakon addini ko ruguje addini wahalar da suka sha bata da wani amfani ruguje addinin musulunci ne bajewa ne ba saboda haka yanzu an ce za a tura wani shi ma can zai sake tafiya kan wancan platform din zai yi bayani suwaye sufaye amma inda ya samu matsala tun yanzu ya ce shi ilimin sufancin nan ba a littafi ake koya ba zauki ne ɗanɗanawa ake amma tun da ya ce makami ne na al'ihsanu kuma annabi ya ce an ta'abu da ka annaka tarahu to in ya je muna so ya mana bayani tasawuf ihsani mataki na sahabbai inda suka kai ko kuma malaman su ne suka kai mataki na al-ihsanu sahabban annabi ba su kai ba wannan shine ba mu sani ba da haka insha Allah za mu yi kokari mu tsaya a nan a za mu dan bada dama amma dan Allah mutane muna so a takaita waɗanda suke da fatan alheri da addu'o'i da shawarwari suna nan da yawa abinda muke so shine da Allah duk wanda ya kira a zan jira mutum ya tambaye sa mu ba shi amsa shine abin da muke so wannan shine ban sani ba ainihin ban wayan ba sai na faɗa ba kuma la'ali a sananniya ce namban wayan da ake kira kusan kwanakin nan a akwai sufuli takwas sufuli sai a uku bakwai wato sufuli takwas sufuli wannan layin za a kira ne ta kai uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli sai sufuli bakwai sufuli hudu sufuli biyu shida shida uku sai takwas sai sufuli wannan shine layin da za a ainihin wato kira Allah subhanahu ta'ala ya samu dace na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mai magana daga ina to malam salisu daga jamani bismillah kana da tambaya to mai tambaya eh, malam na da wani tambaya ne amin zai kan tambaya eh, na kuna sai Akwai lokaci da muka saba zuwa dai muka shiga hatsuwa dai haka dai da malamin mu muka je muka shiga halwa haka hmm. ba mu tarihi Allah ya tsira da sallam da yake yake da dai abubuwan da ya faru shi ina jin cikin zuciya na ina ma a ce ni ma abi ni na ma a ce ni ma na ga annabi sai na ina da wani wurin cikin masallaci shi a dai dan doke ni haka a kwana idan dauke ni ka ga akwai kwana ne zai maka kamar gara kwana kamar ba ka kwana ina zaune haka mun kwana ba kwana ba shi ke nan shi da mutane sun shigo cikin masallacin mutane suka shigo cikin masallacin shi wani gaske ne kagawan shi ne sai na abubakar kagawan shi ne usman kagawan shi ne wani kaza shi zuwa can da aka ce ne kagawan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya annabi ya shi ya mu shi haka shi aka ce shi sai yana bukata nuna mai eh, kuswa da aka nuna mai kuswa da sai na ka da sauran da shi su shi ya shiga kuswa na ga zai ke kudu na ga annabi ka annabi ya taso amma da yi magana ba ni ko ban yi shi magana ba ban sallar ba ban yi ta ba ne cikin haka yin abu ne dai ina cikin farin ciki sai na farka na dan komo dai kawai na sai ka tambaye da kamar ina kwana ban kwana ne ka zai iya cewa kamar ma misali ba kwana ma nake ba irin wani dandaji ka? to shi kai da na tashi sai ina murna gida ga annabi masha Allah sai gari ya na ga na ga malamin mu a cewa ai jiya fa da muka kare karatu ga abin da ya faru kaza kaza kaza inda muke da mu sai ce min ah, ganin annabi abu ne mai kyau amma ba abu ne da kama da in zai shi nan ta yaya ta maganganu mu rika ibada fitar roƙon Allah abu ne mai kyau sosai kwarai ko yana da kyau shi ke yanzu ma da kan na da annabi malam wallahi na yi wata kan na da annabi shi magana da nake gaya masa biyar na fi shekara goma sha biyar mm. amma yau kamar shekara biyu na yadda kan ba annabi na gani ba na samu bayanin cewa ba annabi ya gari ba ina saurarin karatun wani malami ya sunan shi malam jafar Allah ji kan shi amin amin sai wani ya mishi tambaya to cikin tambayan shi malam jafar ya kawo bayanin siffofin annabi in ka ce ka ga annabi ba ka kama za a ma yaya annabi ne yake kaza kaza kaza kaza kaza a ah. cikin dai magana bai magana da yawa haka ba ko shi na zo na ka bayani daga mara amin ibrahim daurawa ya karanto mini cewa ga yadda sifa annabi yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake wallahi kamin ya kafi kai tun farawar shi na tabbatar shi dan nan ba annabi bane sallallahu alaihi wasallam dan shekara goma sha biyar da ya wuce wallahi ni ina yakinin cewa a ah, ni na ga annabi wani ya ga annabi da an yi ta fi shi sau ga shi nan wancan hutu kuma shi kafan shi ciwo zazzabi ya kama shi ni kai na na tashi da ina kama hanya annabi to amma dai ni dai na ga annabi amma da aka kaɗa min bayani sai na fa na gane cewa lallai tabbas ba annabi ba gani ba ita maganar take cewa wurin su suna ganin abu a kare sani gaskiya sun ga abu amma sun tabbatar ban cewa annabi ne amma dai da ilimin su ko kuma gode ma kansu suna na cewa a ganin annabi a su nuna ka da ka kawo kanka kasa ka yi daidai da kowa sai suka roƙi ma kansu wani girman kai da wasu kuma suka haza suka tabbatar a shi annabi suka gani aiki dama ba su annabi kuma me shi na jin kunya daga baya zai ce kamar ba annabi da gani ba amma wallahi na tabbatar da maganar da kake barin nan gaskiya ne mutane da yawa na duk wasu abuwa da suke duban annabi suka gani bayan haka malam ina da wani tambaya na ji wannan ce wani hadisi ya tarbace na usu a lokacin da aka tare gida aka kishi sai wani ya shigo gida sai na usu ke mai magana cewa daga nan cikin ta daga na ga annabi muhammad shi wannan hadisi na gaskiya ne ya tabbata sai na usman nabi mafarki ne yayi ne ko ne to a dan ko yayi wannan maganar ne yake yin karin bayani to to sannan bayan haka ina kira ina kira ga yan uwa da suke kusa da malam almajirai da sauran yan uwa da abokan arziki don Allah don annabi suka haɗiye kowa ya zama security ma rayuwar malam duk lokacin da malam ke zaune a wurin karatu ko gida ko wuri ko tafiya don Allah yau ina ya ni zai iya ba da raina in kare ran malam saboda na kira ga almajirai da sauran yan kuma da abokan arziki ne cewa Allah shi ke dukan rai amma irin kitan da aka yi musu malam Jafar da su ma ba kan su ne faro ba an ta ba bayan su ma an ci da ni ana kira ba da yi don suna kira ga abokan arziki da almajirai da suke fitar da malam to Allah yi kokarin kowane lokaci kowa ya ji cewa shi ma CID ne kowa ya ji cewa shi ma security ne to a dan uwa muna godiya daga Germany kamar ya yi da connecting kiran nasa da shawarwarin da ya bayar Allah ya saka da alheri a wannan tambayar da ya yi cewa wannan hadisi ya inganta dan gidan wani shehi ne suka tura dan ya je ya ba matsalar kariya daga ƙarshe sai ya je samu bango ne na laka sai ya ƙara dafka matsalaka wanda ya kalli program din zai ga talwirin halaf ya daga kuma irin wannan bugu shine a hannunsa ya ce a shafi na talatin da takwas to dama ni da duk abin da za su karanta na dalili kaga wannan littafin adwa'un duk abin da ba sa tunani na shigoyi wajen kare dalilinsu na san cewa mai wanda littafin ya tattauna don ya ba matsalar kariya ya san wani ce zai kawo maka malami goma ko sha biyar sai in ce maka baka sani ba ne shi mai wannan littafin sai da ya kawo malamai talatin da wajen shida wanda suka ce ana ganin annabi ma sun haɗu da annabin amma duk matsala ce da sufaye ta shafa ba ta shafi ragowar musulmi ba to da ya kawo aka tambaye shi aka ce hadisin ya isnadi sai ce ai al'imamu sudi bai kawo su da isnadi ba to yana ganin a karatun baya na yi bayani sai dai a babin amana ta ilimi da kai magana hadisin shi da ya faɗa ya yana cikin musnad na harisi na faɗa musu don na ce yara ne su ba su san rikicin karatu ba Zai cikin musnad al hadisin yana cikin kitabu fada'il na imam ahmad imam ahlus sunnati wal jama'a al'imamu ahmad da ya tashi kawo hadisin ga yadda hadisin yake me yake cewa shine hadisi na wato a haka ya kawo hadisin a cikin wato littafin nasa da yake cewa me yake cewa yana cewa haddathana abdullahi qala haddathani abi haddathana yazid bin harun qala haddathana faraju bin fadala an marwan bin abi umayya an abdullahi bin salam qala ataitu usmana ce shi wani abdullahi bin salam ya zo wajen usman wa huwa lokacin an tsare shi usallimu alaihi ina masa sallama fa qala marhaban bi akhi marhaban bi akhi sai yace barka da zuwa dan uwana yace ma yasurni annaka wara'aka alla uhaddithaka bazan baka labarin abinda in na faɗa maka zai faranta maka rai ba kaman ya ce ma ra'aytul laylata fil manam sai ce abinda na gani a cikin barci a jiya sai ya ce masa qultu bala faɗa mu sai ya ce masa ra'aytu rasulullahi fi hadhihi al Ya yace na ga annabi ta wannan hundan hadisin abin da yace a barci ne sai na usman ya mafarkin ya ga annabi ɗaya kenan sannan na biyu ta bangaren isnadin hadisin ma inda ma ya tabbata na farko bacci ne ba ya kazatan ba ne wanda su ma'anar da suka murɗe hadisin suka ba shi kenan na biyu kuma shi wannan farad bin fadala din nan ibn hajar a cikin taqribut taqrib su je su duba su gani a shekara ta 177 ya kawo cewa farad bin fadala bin nu'man at-tanuhi ash-shami da'ifun ne kaga hadisi wajhu dilala din ba haka yake nufi ba sannan bai ma tabbata ba hadisin wannan shine babban matsala mun gode dan uwa Allah ya saka da alheri da Allah haka muke so duk wanda yake da tambaya yayi tambaya sai mu bashi ainihin wato amsa na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am akaramu Allah yau. me magana sunana Ali Ibrahim to to malam Ali kana da tambaya ne daga Sokoto wani shehu to malam Ali kana da tambaya ne Malam ina jin roƙon Allah ɗauke tsakiya saka alkhairi kuma Allah shi biya ku da wannan aikin. To amin malam Aliyu. Allah ta Allah malam ina son kaɗan ba dama daga cikin challenges ɗin da haka tura wasu da tura wasu guda sai suka haɗa su su ba ka ansa. To. Da Allah sai da sun su haɗa mana shin a ina ne ya tabbatar da suna cewa don wani mallami ya kuskure ba a fito a faɗi mai gaskiya na gani wannan shine challenge ɗinka muna son a tura musu challenge ɗin ga muna son su ba mu hansa. to wannan wannan shine insha Allah mun gode malam Ali Allah ya saka da alheri Allah ya saka alheri ba shi na gode malam Ali Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam mai magana. Kuna magana da Idris Jalgal Sokoto. To malam Idris Shehu. Malam Idris Sokoto. Eh sai dai tari a kasar Morocco haliya. To bismillah faddal. Barka da yaushe ya kokari ya ya kuma dawaniya da almajirar. Alhamdulillah. Kana da tambaya ne? da yake yana da ina biya eh, da na yi tambayoyi shekaran jiya ban da jiya da yake ina ganin kamar kun sha'afa da yanzu menene tambayar ka tambaya na shi ne mm, Gani an wafa alewa sama ya kazaka maka mm. akan wannan hadisin sun shi wannan hadisin yana nuna cewa ba ko kuma ita ya zakan je akwai wani fasara da ake rarrabe ka fara sau abin da ne suna samanta na farko to a tambayar ka kenan a abin ka sallahu to a akan makana abu da da kake sunan tambaya Allah ya ka ce waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zakan shaytan na su kai. kuma san baya a cikin halkokin ka akwai da ka karanta hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shaytana la yatamassalu bi to ina so in gano shedan in kala daban-daban ne ba wancan ɗan ne wanda an sallallahu salama yake nufi ba ko kuma ɗan nuna wannan zamani ne suke bayyana shi ma wannan shi ba ta ɗan kan wani ɗan shi abin sosai ba to ka gama tambaya ka ban gama ba to kai me abu na gaba gaba game da ah, al'imamu suyuɗi so da yawa so da yawa sun yi halak take tsarga magana a amma duk da ya kiro magana to shi al'imamu suyuɗi ne ba ku aminta da shi ba a taku tafiya a kan matsalar ko kuma akwai wasu abu da ya samu da wasu littattafan shi na da dalili waɗanda mun ba mu san da su ba. Ba ya suna fahimta ka saboda. Kafin ka ajiye waya duk da bari ka ji. kafin ka ajiye kafin ka ajiye waya ku kan ku ai su hudun ba ku yarda da shi ko ina ba a kada wata lara ni babu inda mai da tsiri ba sannan ina kira ma ni ba dan tarika tijaniya ba dan wata dariƙa ne kai ni ni ni ni ɗalibin malamin yiwa na tare nake rubuto yawwa to kuma mun haɗu da kai tafiye idan ka kwarka ne yawa to ai da wannan kasar Morocco to ai kaga yanzu matsalar da al'imamu sudi ya tattauna cikin alfiyarsa lokacin da yake magana waɗanda suka yi annaba ƙarya yanzu da ya ce wa yau wato yanzu kaga da ya ce wa sharruhum sufiyatu kaduwa da omo ta sibin ajiyar fi ma da ka yadda a cikin sufaye akwai wanda suka yi annaba ƙarya na yarda amma kuma irin bayanin da malam ya muna ba irin kuke yi a wajen da maganar yanzu ka ga ba jayayya rami ba ka yarda na yarda sai to yanzu abin da muke so yanzu aikin aikin aikin da muke amma suke yi kake wasu sufaye ne to ai ka ga yanzu kai kada barka malam ba jayayya muke so mu yi da kai kamar yanzu matsala ka yi haƙuri nan wajen tsaya ka ji da Allah malam barka ji. bari ka ji malam na girmama ka ne kaga nan wajen ba jayayya muke ba haƙƙi kake da shi kai tambaya mu baka eh, ka gane in kana ganin a akwai rikicin eh, eh. karatu ne kana so a tattauna ne to in kana da malami shi ya kamata ka turo mu tattauna akan matsalar amma ba kai ba kai kana da haƙƙin kai tambaya to shi kenan to sai an jima assalamu alaikum assalamu alaikum malam mai magana to malam bakar ya mai duguri to na ji to na gode Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri amin ya to na gode na gode na gode a jama'a da zan fara karatun nan sai da na faɗa mu a gane fahimtar da muka yi ma'addini addini babu wani mahaluki kamar yadda wani ya faɗo daga kalkwato wanda ya zama mu bi shi ɗari bisa ɗari sai annabi Muhammad. Sau da yanzu nan na kawo a cikin karatun nan na ce gashi Ibn Taymiyyah ya yi fatawa kan matsalar idan mutum ya saki ma ya allaka saki da wani abu. Shi ya ce in ta haziri ne yake nufi a dawo da ita in kuma saki ne ta sako na ce ban yadda ba don fahimtar shi ta saba fahimtar magabata. da irin wannan abin shine abin da su suka rufe ido wajen bin malaman su ko ba za mu yi ma kowane malami irin wannan biyayya ba dan Allah bai aiko mana kai ba Allah shi yake da istiqlal na abin shi shi yasa yace atiullaha manzon Allah yake da istiqlal na abin shi yace wa atiur rasula ragowan yace wa ulil amri minkum sanan wanda ke biye da mu matsala ce ta hadisi na kawo nace Abu Salama da ya kawo daga al-Imam Abu Huraira shi kuma ya kawo yana nan cikin sahihu muslim don yi bayani shin ruwayan fasayarani fil ya ƙaza mai take nufi auka anna mara ani fil ya ƙaza mai take nufi sannan faƙadar alhaƙa mai take nufi wannan na kawo cikin littafin al'imamin muslim kuma misalin da na buga yanzu da shi yanzu irin wannan da su suke so a koma yi ma abu fassarar lugar larabci yanzu muna so da Allah idan ba su yadda ba kamar yadda wani hadisi ya fassara wani ko wata aya ta fassara wata duk wanda ya kawo muku kalman ya kaza yace ita kawai yake so ku fassara ne? ku kawo masa kalman wa antum azilla ku ce ya fassara wannan shine abin da ya kamata a ce ai wannan yara ne ba su san rikicin karatu ba assalamu alaikum assalamu alaikum wannan dan uwa bai tasa tana da kwanatin sannan maganar da ya faɗa ai shi annabi cewa fa inna shaytana la yatamassalu bi ba ce maka ya shedan ba zai iya zuwa ya ce maka shi shedan din bane shi yasa ake so mutane su wa alaikum assalam mai magana wa alaikum assalam mai magana a ibn Salih To malam Adam, da Allah nufin duk da a jiya baka ƙarasa ba, ba mu sani ba Allah ya sa nukuɗinka ba su da yawa kuma muna so kai tsaye ka tafi kan nukuɗin. To. Nukta yi a mun sani dai cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya babu labarin mahadi hmm. mahadi al-muntaba hmm. kuma ya gaya mana gashi cewa in ya fito mu'minai za a baya a shi a maka jirgin ka'aba hmm. kuma mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin shahidi da karshe wanda الدجال زي كشف ولا هيتي فذلك أعظم الناس شهادة النبي شارع يتكتي وين مسلم كان يكتي نفضل ذوق غباء أكثر من ما كما جد حكا جمجي والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نبقى أفضل ما وندي هناك يعني كل ما وندي nauyi babu yadda za a yi annabi sallallahu shekarun da ya yi duka a rayuwar shi ya gina musu ne akan abu kan ibadu kai tsaye lokaci guda ɗaya mutum da zo wasu sabo ko ke a yi annabi kuma ya faɗi wani abu kuma mu yadda da wannan mutum duk duk abin da annabi sallallahu ya yi tare da sahabansa ya koya musu kayan da ibadu da komai da aƙidu da sallah ciki da komai duk mu rushe wannan kayan ku zo ku ɗauki abin da shi idani ya zo da shi wannan ba su yi malam. to ai yanzu ina so ka gama nukarka ne ɗan uwan adam saleh min riyad sai in ba da amsa insha Allah kammil al'amur thani ya ce na'am shin الأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ya san cewa tijani zai zo ko bai sani in su har ya cewa a tijani zai zo to me ya yasa bai faɗa mana cewa ba in ya zo mu bi shi abu biyu in har ya san cewa tijani zai zo kuma ya ci faɗa mana shi ya ci faɗa mana kyau ɗaya eh, nan zai zo ya koya ya ci faɗa mana to wannan ne ma'anarsa wannan gaskiya ne dan kuma bai san ci ba zai ko in bai ci ba kun zai zo ba kenan Allah subhanahu wa ta'ala alifu a'lamu al-hukmi wa da ma ya yakun wa in kana kayfa domin ta Allah سبحانه وتعالى bai yi ma da fara ko a yi ba cewa ko sama al'umma a kurkun mutum malam salih da Allah mana so a dinga taƙaitawa nuktodin nan saboda jama'a kaga ka samu ka kira ji wasu ba su samu ba kai tsaye yanzu kaga nuktar ka ta farko maganan almahadi almuntazar ina so ka kammala saboda mutane wasu na kukan cewa sukan kira ba a ɗaukan wayan kuma kiran yana yin yawa ne da ka da Allah Sheikh Salih muna so a taƙaita din da wayansu nuktodin guda biyu watakila gobe za mu ɗauki wata nan kaga ma wani da ya tashi ta bidiyo kwal ya kira ba za mu ɗauki bidiyo kwal ba gaskiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na mai magana mai magana abubakar to mala bakar muna ka. to fatan alheri to muna godiya dan uwa Allah ya saka da alheri duk da sosai to muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri yawa Allah a maganan da maganan da dan uwa Sheikh Salih yayi daga Riyadh shine al-mahdi al-muntazar bayyana sa ne daga cikin alamomi na asharatu sa'a da malamin suka faɗa. kuma dole ne don musulmi ya imani cewa mahadi zai zo shi yasa za ku ga hatta wajen mahadin sai da aka samu cuwa-cuwa akwai o inda tuni mahadin su ya bayyana masu ana zaune kawai sai wani tashi ya kama kashe mutane shi shine mahadi wanda aka yi bayani kuma annabi ya faɗa siffofinsa dole ka yi imani inda annabi ya faɗa mana ya ce wani mutum zai zo kaza kaza kaza kafin ya bar duniya ya ayyana sunansa kaga dole in ya zo ka yi imani kamar yadda kafin ya bar duniya ya bayanin cewa annabi isa zai dawo wannan matsala ce ta gaibu sannan maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da zuwan shirin dani akwai wani abu muhimmi da nake so in mai da hankalin mutane akan shi shine ya fi kamata mai saurare ya sani shi fa shehu tijjanin nan fa gabaki ɗaya fa bai da littafi ko ɗaya da ya rubuta har ya bar duniya maganan cewa sun haɗu da annabi ya ba shi ɗariƙan nan ba fa shi ya rubuta ta wasu ne suka rubuta suka ce ya ce ɗaya shi ya sa muka ƙara muka ce hatta maganan cewa ani filmanam ba sai rari fil ya tsada a ina ya ci ya yi mafarkin ya ga annabi ballantana kuma wannan ya zamanto shi ne fassarar mafarkin ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kamar yadda suka ce ya maimaitu Muhammadu Gali ya tambaye shi a yi ku zabo alaika za a yi maka ƙarya ya ce shi. Eh. da haka idan ƙila an ne shi an fazinuhu bi mizanin shari'i da haka ni ina ganin tsakani da Allah tun da shehu tijjani ba a sa ya rubuta ba wasu ne suka ce ya ce sannan ga maganar da aka ce ta shahara su a wajensu cewa ya ce in an ci ya faɗa abu a auna da ma'auni na shari'a to asali shine dingina masa abin yana buƙatar sai an samu dalili kafin a jingina masa wannan shine Allah ya sa mu dace assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam mai magana eh to malam muna ji daga Niger Alhamdulillah menene tambayar ka saboda yanayi na lokaci dan uwa. Ya Allah, da malam suke Suke na suka Eh? abin da lokacin da suke tijjaniya suke ganewa da suke suka fita ɗaukar rana haka za su ce fita. to wallahi ɗan uwa sautin ka bai fita da kyau ban sani ba ko kuna jin abin da yake faɗa A'a ba daga daga wayarsa ne Ɗan uwa za mu ɗauki wani kola ɗin muryan ka bai fitowa gaskiya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam mai magana assalamu alaikum aula lafiya lo mai magana wa alaikum aula malam ba a jinka alwani daga abijan to malam kana da tambaya ne kaga النوم الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ليه انا محمد عربي عبد الفتاح تو مالا محمد العربي بسم الله آه جاري صفوده mukaddimar da mana ya gabatar kafin a fara kira wato hmm. kira ba saboda ni dama dai bayan da wajen saboda ba suna matuƙar amfana da wannan karatu kamar yadda na kada a duk karatu da suka wuce. To amma wannan ba kuma kuma boko wanda yake a farkwato hmm. wanda yake magana cewa wai malaman shi sun fi ƙarfin malam. ba dole sai da Allah a taimaka min da nan wannan ba Allah a turo mun da wannan layin mu nan malam da muke amfana da shi da nan a cikin garin Zaria ba su yan lokaci sai kan watsi da shi mu wannan ya ba ka taɓa hada mana wannan ba da wani malamin bid'a wai ya ce wai malamin shi ya karban ƙarfin malam ya yake ba wannan mu ba. To dan uwa Muhammad ina ce ma mana dan Allah ya haƙuri ma na tabbatar maganan nan da wannan ba Allah ya faɗa tana iya yi mai wani abu to ya nemi da shi ya haɗa mu da shi muhimmai fata-fata da izinin Allah hujjoji ne kawai za mu je mai ba magana sai an je an dawo. Ah, to Malam Muhammad yana ji yanzu inda ya yanzu yana ji na Morocco zan kira ki ko zo zan kake mai magana da shi insha Allah. To ba komai Muhammadu Arabi ina so in dan yi ƙarin bayani nan mun gode Allah ya saka da alheri malaman da ya jingina kayansu gare su ce malaman shi ne akwai malam Nura Hausari akwai ɗan uwa malam Abu Muhammad malam Nasir Abubakar Gobirawa akwai malam Abubakar shakikin malam Nura Hausari akwai babban malamin su wanda ina kaddara shi a matsayin malami malam Bello Kofa duka waɗannan malaman ina da kyakkyawar alaƙa da su kuma na san malamai ne da suke da ilimi da wayewa kuma suke da alaka da ilimin hadisi ba kowane kwashe-kwashe suke karba ba daga wannan kwashe-kwashen da ake yi ya yi kokarin ya jingina mu wa'incan malaman don ba wanda ban da nan ban wayarsa sau da wannan abin da ya faɗa a matsayin ya wakilce su wala na san cewa wa'innan malaman sun bura'a'u min zalika sun barranta da wannan abin saboda haka a taba Allah ya ji kan malam Jafar mutum ne idan ka kure shi ka kura babansa to ka kura malamansa ya zai yi ai dole ka bar shi dama ya zagi in ba zagi ba ya numfasa so kake haɗa zuciya ya mutu wannan shine saboda haka Allah ya sa dace assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum assalam dan uwa inda kake sai ka dan rage sautin ka da kake saurara. Eh eh, eh na rage malam na rage malam malam ah kana ce a ya tsarin da kake saurari karatu ce na gani kaman hujja kuma a iya a ni ka eh ko wani shi shi ka aka fara

domin kai ka ja ce haka wannan ya ja ce haka ba a gani ana gani ba a fito ya ce wannan hadisin a je a samo wani hadisi daban ko wani aya wani wuri daban da za a zo a back up wanga magana a yanzu ka gama tambayar ka na gama tambaya na to mun gode dan uwa Allah ya saka da alheri ai anan wajen na yi bayani cewa hadisan nan al-Imam bukhari shi ya kawo ko Muslim da ya kawo su ta hanyar hadisi na 2264 Ibn ce yace ne Abu Salama bin Abdurrahman shi ya ruwaito anna a Hurairah qala سمعت رسول الله يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة da ya kawo wannan ruwayin shi kuma ya kawo shi da shakka au ka anna ma ra'ani fil yaqara ko kaman ya ganna a farke ne wa qala yace fa qala abu salama abu salama yace qala abu qatada abu qatada yace manzon Allah yace man ra'ani qadar al haqa da haka ruwayin sai zamanto a jere take cikin muslim dan ya nuna maka da fasirani fil yaqada au ka anna ma ra'ani fil yaqada faƙadar alhaƙa shi ne ma'anan wancan abin da ya gabata a ba iyakar abin da hadisin ke nunawa kenan domin bayanin da muka yi a farko na siga ta man da ma'anar hadisin duk wanda ya ga annabi a mafarki zai gan shi a farki kiri da muzu to ai da a ce waɗanda suka rayu da shi ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina sunan min babu aula amma ba wanda ya taɓa gani kuma babu malamin hadisi kwaya ɗaya da ya buɗe ma hadisin babi jiya mun sa ta magana shau daya da bautar da yace matsala ta hadisi malaman hadisi ya kamata a koma ma amma ba malamin hadisi ko kwade da ya bude ma hadisin nan babu yace wannan mun riga mun san cewa hankalin wasu yanzu a tashe ke kan matsalan nan saboda su duk abin da ya dame su girman malaman su zai fada ko da girman annabi zai faɗi su ba matsala bane a wajen su wannan shine babban tashin hankalin su Allah ya sa mu dace assalamu alaikum to bari mu ɗauki wannan assalamu alaikum to wannan waya taka akwai matsala assalamu alaikum na'am ah, an wani lafiya mai magana siraj daga ne daga jin kasar libya to malam siraju ya libya na'am kana da tambaya ne malam siraju ina da tambaya wasu malam ana cuta ana ganin an gaza haka nan tiri da mu kun je ku zai ku zai shekara ta nan wani shekara ta kuma shekara ta takwas a libya wani kawai zama da wani zai ya taɓa ganin shi kun ko na libya da ba a ganin shi to wannan shi ne ƙalin su tambaye kamalin sarari Allah ka to ne to wallahi dai kamar yadda wani ɗan'uwa ya bugo daga jamani. maganar da yake nan cewa ya rasa sanin su daga maroko ba ma wani maganan a ga annaba a mafarki a'a wani ne zai zo ya zauna kim da shi a ce ga ma annabin da wanda ya nan shi ranar alhamis da litinin annabin ma ya gani da haka kaga su can akwai ma annabin da haka duk falala yanzu ta haɗuwa da annabi ta kare daga Najeriya sai Nijar sai wasu gurare Allah ya sa mu dace assalamu alaikum Me magana ya da alhamdulillah me magana ya san sarne da lafiyar mai to malam yasa kana da tambaya ne alo kana tambaya ne eh ina da tambaya da hakan dai eh to tambayar ka a gurguje saboda lokacin mu to tambayar ka a gurgurda farko da lokaci ne na muku Allah to amin yi tambaya ta ita ce muna bibiyar karatun kuma duk cewa ana hidawa ana yatsa sunna to su ne yasa ba za su yi to su yaɗa ta kamar sun ce su aka tal to me yasa su yan ɗari ka ba za su yi to su yaɗa sunna ba bisa kan littattafan da ake musu sai yanzu Allah ya dawo mu rana ta hasko duniya tana gani gaskiya amma ana nuna cewa ta hankulin karya ce shi ne tambaya ka? ta ke to muna godiya eh. dan uwa Allah ya saka da alheri to yan uwa saboda yanayi na lokaci yana hararar mu lokacin da aka ɗiba wa shirin bai wuce saura minti uku ba sha Allah mun ɗauki waya ta ƙarshe ai ka ga yanzu mun taimaka musu yanzu yanzu za ka kawo hadisi ka fara tunanin ya inganta ko bai inganta ba ai mun taimaka ma a yi ba da za ka kwaso kwashe kwashe ba wa alaikum assalam dan uwa assalamu alaikum barka da warhaka mai magana mai magana Abubakar Yahaya to malam Abubakar Yahaya kana da tambaya ne na eh, wancan da ya kira daga maroko hmm. akwai wani bayani da yi wanda nake so malam warware abun Sai hmm. ma fahimci abun da ake nufi bane ya yi magana cewa da aka yi magana cewa ana ganin annabi a mafarki kuma annabi aka gani sannan kuma eh, aka ce an ga annabi a zahiri ke dan aka gani ya haɗa wannan fahimtar ya aka tambaya ina so a ƙara bayani a kai saboda wasu su ba su fahimta ba haka ya tafi to na gane Allah ya saka da alheri to bakare haya wannan tambihin da kai Allah ya saka da alheri amin a magana fa jama'a abu biyu ne malamai suna cewa manja ala babai ne babin wahida fa kad qasa kiyasan fasida idan ka dauki babubbuka guda biyu kamar yadda shi bai kai kiyasi ba ta ce mun yi ijma'i mun tsaya inda hadisin manzon Allah ya tsayar da mu mun yadda cewa ana ganin annabi a mafarki kuma ganin annabi a mafarki bishara ce ta alheri sannan muna kira zuwa ga al'ummar musulmi su yi kokari kowa ya karanta ya san siffar manzon Allah dan ka iya yanzu kun ga dan uwa da ya bayani ya ce shi ya taɓa ganin wani a lokacin da yana tsakanin bacci da ya kasatin amma ya tabbatar da ba bacci ya ma ya ce a lokacin da ya gani yana da tabbas shi annabi ya gani amma daga baya da ya san siffan annabin ta bayyana cewa ba annabi ya bani gani wani abu ya gani so da ganin annabi a mafarki daban a kuma ga annabi kiri da muzu a haɗu da shi har ya ba da sako ya zama addini ga mutane daban kan mutum ya ce mana yaya mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi a mafarki ba ma musu amma wani ya zo ya ce mana ya ga annabi kiri da muzu sun haɗu a wani waje har annabi ya ɗauki sako ya ba shi ya zama addini ga mutane yanzu shi wannan da na mai tambaya na ce yanzu idan alƙali a kotu ana rikici wani ya ce ya kashe wani aka ce bai yi kisan ba sai wani kawai shi ya naɗi ya tafi kotu ya ce a jiya sun haɗu da ya rasulallah ya ce a faɗa maka wannan shi ya kisa alƙali ya kamata ya karfashe shaida sai ba zai karɓa ba don shari'a ce to in a kotu ba za a karɓa ba saboda shari'a ce sai kuma a kawo addinin musulunci ta wannan hanya a karɓe ta to da ka ɗan uwa mala bakar ya haya wannan tambihi da kai gaskiya yana da kyau matsalar ganin annabi a mafarki ta tabbata nassi ya tabbata amma matsalar ganin sakiri da muzu ya ba da sako bayan ya koma zuwa ga Allah ko dai mutum makaryaci ne ko dan fuwan nayin ko su ci karo da aljani don ba yadda za a yi da mutanen makka da madina suwa suka fi cancanta su dinga ganin annabi kiri da muzu sai annabi ba a gan a makka da madina ba sai a gan shi a faransa cin inda yake da fasadi da komai kai ka san cewa kuma kamar yadda muka ba da misali waɗannan abubuwan annabi ne zai taso ya ba wannan kaza ya ba wannan kaza sannan tsakanin abin da ya ba wannan da wanda ya ba wannan ba sa shiri ai ba zai yi ba saboda haka ana nuna min cewa lokaci ya yi. kuma lokacin da muka ɗiba wa shirin kenan mutane su haƙuri gobe za mu kammala wannan karatu ga baki ɗaya daga nan kuma zai mu koma mu ɗora littafin mu yadda muka saba Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri wa subhanaka allahumma wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh